بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته إذا يا توشي na كوبالادا a إن dán إذا سورة النجم aya ne ya naki mine bakwai suratun najmi wani aya ara ta bi hucin fabi ayi ala irabbi kuma fabi ayi ala irabbi ka ta tama na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم فبأي آلاء ربكما لربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أقنن هذا الحديث تعجبون وأنتم سامدون وتضحك وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء gargajiya to zumana coci ya yi labari zo etiyan jama'a na ji coci bitina na yan gurgudu ya laifin zanen dundu da zaba na kuzan na allah subhanahu wa ta'ala ngon je shi yi buloyi na shi dokuna coci gato fabi ayya ala rabbika alahi ni majiyar rabbi ka ya tsoci waye yawo zawangi kici to ta tamara kici to a gomi ga hunji tsoci din wayan kuga ya wala fiyo nga jadi tawayo nga la da na kan Dabin na yo nga la Dabin na je musulmi nga la oto aje musulmi nga la nga la we ni ma hunji ne juji ya wona kici wa gomi ga hunji hunji ayan zan be ci jomo wale ga adini mandondo na zawangi gomi da zanga ci ta jinwa wace su kwana ni mandondo su ko jinwa yau to ci ga hawa mu kafa ga gunga an hawa mu mun so daji ya mini hudu na'am هذا نذير من النذر الأولى هذا النبي محمد لنا gai hado ismul isharati lil qarib ga ga wannan mutin al mufrad hada bi ma'ana annabi muhammadu nana amma ya bana tsoci wajin su su ya annabi wani suna annabi baya nan galan ga hada muhammadu hada annabi nana eh nadirun mai gambaci anan na zawan kishin wuna minan nuzurin ula min ya zane je na zawan gi wani mafari ba cojo na annabi muhammadu su da mini abu tu ci ga mutu yi ma mun bebe ga abe a ji bauta ya waya e ji bauta ya annabi a ka salatu na yi ji yuda na aduwa yi ya ba ibn da aka ci ga ne ga ka ji bauta ya annabi mun ga a ji to salatu yi a salatu na yi ji yuda allahumma salli tó ní àdúwà ìbàbí sọ pé ìyàwó wọ́n ti gẹ́ ìwọ̀n ànẹ́bì wọn tàbíra wọn ànẹ́bì ní wọ́n gáṣẹ káàfìrí ànẹ́bì tó mọ́ gàgá ń wùn ya tàwa ń gíga wùn yóò dò sí yẹ iná ma an da basharu mithlukum an sa kamata sauna fa zakiru ni iza nasitu bi kiri ne ya annabi ya bata ya batan ba annabi ya gara ci dai ba dibe kabule annabi ya bata zawangi yo kuji malaika umajalijin na zama an gibu yi loji wayo ina da kyuri bi wani na yiwu ha ilai e ji wa yi wa mai jiya waya inda ke aji ego a gani ga annabi da wangi gibu so ya annabi e, a lamar da ta so annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ngala ga gima yi muhammadu wa ma ga wani suna wato ya aja ejin da cigar nazir nazir bi ma'ana gambacici da na yin nazashin ruwa kan dondo nga le zaye la kuma ya koyi wa ku ka ja alaka annabi muhammadu ya zuwa na go na ga wannan wannan ko na ubo na za ya ja alaka na a a da nadir wala annabi muhammadu na ne mujiza ya juju da ina mujiza ya juju matana mujiza na ya bituna mujiza ya tatu da ya ai na gangbaji ciwo wọn na zashi wuna wanda mina nuburi wanda mina yawon na ciji a al'ula mafarin rasulun tuci ya kan rusuli kabla wuken da da da tuci zumubana arsala ilaikum atututube baye aluma nabi muhammadu shi kama arsalu ila akwami kendo da tun tuci be baye jama'a na ji gogana a tsaga tun tutuma annabi ti zan da ci a'a nga waye yi nono ko na'am azibatil aziban laysa laha min duni llahi kashifan to ci ga al azifa chomba chomba ci nyane chobe biena nyane chobe biena azifat wa chobe ni ulai e kiyamo ya na tsoci ga waje landun da ci dibaro ya gburin tsoci guruntu berin tewa yi bayan dundu a zandoro su sawa ni kuna emi kuba na tsoci tuna mutu lazinin dundu lauda emi na gaguhina tsoci ga wale fahimciya wato ba al'azifa tsombaci na tsoba na azifatu wato ba ina ma lawi ga alama kiyama to bana alama jijina faqad jaa asharatuha alama jijina min alama na uwa gaga kiyama to bana bibe anabi muhammadu to bi ajadu ebo na ga nwe bi kiyama o ka hatai siti shara ni be egwa jingini gubanne takani takani bibe mi na mi abe na. be kiyama na adị na oyi egwa ta ci na na be egwa ne ina da tsakani abu e ba in banwo eh ngai ga ga ba eh ma fi lo ga ra'ayi jafe loki rikin na ra'ayi loki ba na kasiratul arch ra'ayi jafe loki a annabi ga ishe ga da zo ba zan da ci gaza wu wa gagni wuna wuna ga ga kila wace wuza ka zaun da tourism ya tsuwa wuce a wunde da wu kawai ya wuce ba na ga faruwa ana annabi ga lokacin wuce ga dabe afirdan zai afirdan mini zana wuna afirdan zai wu zana kiyama ga tafi a tafi ga jaga shi zo bali je zawangi zane je zo shi goyan a ga ya shi zo sai ga ta television ku eh ani je zawa eh alamari alamari yan ji dan gwaye gife ne ya pe ndondo ya sai ya gefi ne alamun kiyama sahaban da bi ba annabi ga mata sa'a fuca ji kiyama fuca ji kiyama fuca ji kiyama annabi ga iza usni da al'amri da gairi hali fantazir sa'a abe da ga al'amri la da dan gwa ya zanen shi aji cincin bi al'amri ana ya e ce tu mai. ada annabi sallallahu alaihi wasallam ga eh ada alamatu sugura amma da alamatu kubura. amma alamatu sugura to kara kara yin wa biyu. ruwaida ruwaida eh alama tatangi tatangi na yawo ga kiyama to bana tatangi tatangi wa biyu. amma kubra to nga da be mwe lamila tudoshi tatara mwa lamila tudoshi ma diga tiya dajjal gatiya annabi isa gatiya dabban da ci gatiya wuce da fe lamila tudu shi amma yan sugura to kara kara kara kara kara kara kara yi. diga junno ya lon diga junno ya lon diga junno ya lon annabi ga abin lokaci ne be alama kiyama ga to ba zawangi ga ti ba na ijo ka Allah bar wa wa yesu ko wa wani zai ni ga jo ga Allah wa armi billahi nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya betin batin to qur'anu nana qur'anu nana annabi ga ya shi su kwa ji mutu qur'anu nana na dai yole ye barana ida betin batin qur'an na fika to bo pata na ade na fi fibo be na to sana ya afisi na kafati mo gbabe amma ruwaida ruwaida gawa fi biyu kara kara kara kara yi alamu ji mai ruwa a ga zuye la zaki ya da zuye da adi bayi da wato tsoro ga kuma idan zakan yi aka ga wai wanki kaza mutum ne wani rune yau ga bici na ji bata da ba da gobe an tari da al'ammatu rabata a to da tuwani na shi ashe wuzi fi egwagi ayo ragar na ga wasu kogin ga begiwan a kamin so sun don nga ga wabe giya na wanga ga wabe waya da su kodi a gaya na waya jinana a yada ta aji ya wungan yala da ta yaza ka aji a ga ka so ka وأن ترى الوفاة الأراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء أليس الأمر كذلك؟ أنا جاسل يا إدي تتوى إدي دادا cikin shi ba da yawon na ya fi da uwa mafi kata kwara-kwara shi wọ́n ti faruwa ka shi gara wọ́n ba ta di faruwa landor labi tún ya ẹ̀kọ́ wani kandoro kandoro doro na sukura na ga ga an ga dabe na kubura ya lamilatu ina masu yi da na tun daga lokacin ya nabi musa ga su kuka ya nabi musa ga inna sa'ata atiyatun akadu fiha za kullu nafsin ima kasabat so kufa bi su kuje na na'am أفمن ليس ليس لها من دون الله كاشفا الله سبحانه وتعالى قول تنبتنا كياما ليس لها كاشفة كاشفة زانا قول لا تقف كذا جورا من دون الله wadda سبحانه ليس laisa za عجز wuce daba adda جمعة funa amma jimma kicho jimma tawayo la yi jalli hali wakti a ila huwa adda zulutu ya na sai wuce buyi dabe wuce kuna ga jiki ya mana ku dabe su ko su ku kwallo ya la ndu da an gama la kana fi kwa na bi don iyakar su kuka ai lo anabi ba bana ya yi ga tuna wa biya yasa alunaka a sa'ati ayyana mursa fi ma anta min zikra kitu to e wakan wacce a ji kiyamu wacce a ji fi ma'anta min zikira kici to ki kici obo bai fura ji kiyamu na jama'a musulmi ku isa fuga ehe أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا جماعة مسلمين آية الذي كان دور آية تجايو محوفة آية جايو نزان دون بغير بوا مجيرو aya na jide wale yi gbabira ana aya ja ayo na zila ndondo ga gbohun egi ye ga ṣe yi toboma egi ye ti aye mọ egi yi tu aye mọ amma shi kenan to ti gan afọ mina adal adib ƙura'anu na na shinye na na ji ƙura'anu na na na nabi muhammadu ya gbaye gari fibo ebo eh, e na aya ji zandon da ajin nazari aya wuce na aya ji kendo ga wani gawo bagi ke aya ya mafari na suratul ajina ya ayu annasu ittaku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadh'alu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شغل يغنيه آية جاية نزل عن دون دباجنا amma shi kenan afa min hazar adif e ganna na je ganana ye zawan gizi ta jabu na nga ye mamaki da kekewa wa faruwa so mamaki kewa faruwa eh ya to maga gan gabe do ba ni ga ga zan do election Nigeria 2015 ya ida ji ga yin da eh ya da ji so kuma ga ne maga election 2015 Nigeria mi ga election 2015 Nigeria zan don do ma istidal Zane zanaga wakpone e, e, e, jishiren ya 2015 wuce ya kuna ake oge na aja dara yo lamari ci lamari ire aga election jiga to zawangi wangan gandana guga ji faruwa zawangi na yi ci ma ya daji biyu to abda ke zawangi na yi ci wai ga agaggawa wani ga ya daji biyu na ai allahu min ba bi aula so kuka yi ne so afa min hadha al-hadith ta'jabu Eh? aga ƙura'anu ba ya yi ganci wata da aku da ya zaje ce matan eh, ya zaje ce matan ka ka ka ka ka eh istiza an etiya emila tiyaji eh tiyaji ari da ngoti ga da campaign siyasa ngo efe be ya na bilu ya na bilu ga pdp egan egan ne gaba zuwa kuma ke yi istizau su ya ji da adini eh eh, eh? demokratiya eh a a a pdp ko kuma yana ja cana ala da be ya ya nabi e mu ga ya ya nabi mu da na be kada ya ya nabi mu ga Eh? ai rabu da ce ga ya tiyo yi zagi zagi contest ne ga ebe ne zagi na wani na na kadija yin lokaci na gadanu ranar muke ka yi gaba wacce da lada kofiya bai yi miya annabi muhammadu kasa ya su da kwa eh? lokaci ne jigo gaba su wajen da an da cikin da kamfe ga npa ne ga yi lafi wawa babu idan da darura imiji amma iga latiya ya latiya ndo ci dabo ya addini mo e ya ya da binu e gana ne ji pata ya gu kuyi ita yin soko ya soko eh? wata da abu hanifa abu hanifa da masalacin wuce wani zaɓi ce ee eh, eh, yaya na za ce ga yaya ya uzuri kitaba abu hanifa titi ya ga ah, ya waza kaza yaya na wai idanu wuce ga su koyo to wajirin da aka da mutu shahada ya ji wallahi tallahi musulmi je kafiri to ba to to ba to iga ta do jibo musulmi je kafiri nga mai ga ridda ridda ma wi bil qawl wal amal wa wa aqida iza jirida wa bil qawl wa gadan dabani wa laqad qalu kalimata al kufri wa kafaru ba'da islami abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستاذرون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ba ga ide to man nan ga to shi to shi ne ka kunu ka kunu ga da san wa ya qur'an ba eh qur'an ka kuma da zakan kan wani a wani kwanin da ciga a lamtar da kai da wanki eh? ki ki ko wuce bai eh ki ko wuce bai afa min azal hadisi ta'jabu wa tad'aku yace matsa eh fani ya yadda aku kali bai kafira kalila ko wani ya buku kafira to yafe matsa ece matsa ece matsa ebe tigi ece matsa eh aya ne ja ga agu baya nabi muhammadu aga kandoci lokaci da nayi da nana lokaci baya koyi nga ja baya ndoci ya nabi amma nabi adu fe panu ebo na gbe aya qur'an amma yadda na ya matsa wata da abuna ya matsa wala ta bukuna ya tiga ina kemi na su dai su ga gbanwa tigi na eh, ina kemi na gbe na wanda eh, na ito ga shi tuba ina kemi na ya zahun su ya tigi na annabi ga ya gba kura'an ya fe tigi ko ya bazagi to bo wa ta o bazagi e ga fe gba kura'an fe matsa ma ega fe gba qur'anu fe di tiya mo tiya te la qur'anu di tiya te la mi bi al qur'an eh wala tabkuna yatiya eh yimi ana binne tida boy ga sofiya eh sala yeshigu ben jizo mutufe gba ando chi fa andarutukum naran talawwa

إذ أكفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين gbogbo nye na nga za hun ti gbazo nga ma hun ti gbazo dede na wọn gba aya na zo na edu aya na wọn azali ufeji walau tara dada aga idu fu lokacin na Allah ya gimi na shi Allah bai shi musu yin alan nari yan na wani da ta waga wane lalina tina ya annabi muhammadu lara aita amuran azima da da al'amari na gona ya gimi na shi na faƙalu eh, ya gaga ya laita na ya wale kai nuraddu da da ga alayya la da yi wala nuka ga ayatina yi ma Allah ga manan da aya ya coci mu ga wanda kunu minal mu'minin ne mu gafi da mun zira imani ce ayan na gan da annabi ba su mu tata ci cika eh muhammadu al-bakir no mu kuma yayi mutum da da ai zan da mutum mutum da to mu tswa e mu qur'an wa watiya na kawo ji sa e ba qur'an wa mutum eh سكوتي تشوتواري وما هو بالعزم قران انت يجواري انه لقول رسول كريم عفوا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يم يتيجا ايوا غا غونونا اتيجي ذنبو إيه، غا قران نا ايوا غا وتشوتيجي اذا يتلى عليهم ايات ايات خروا سجدا وبكيا etigi etigi koi mai tigi mm, tigi kafe fogi ube ba wa antum samidun ye ayaye amma yutlabu minkum fi ina wabe yi mina alquran ona ayaye unga malaga gbo ye fe tigi ye fe titiya yayaye e, izaye kuye kuye yayaye keije ene ga ati abuga loda tsoci e, da inda an kabe shi fasjudu lillah ya ti yaya soko alladhi khalaqakum la jabita yana en e, ji su da yo ya ti e gba mi ni e don da ga mi ni gba don go na ga ku o ga mi ni o gba de soko go wa ku e ya ti ya soko wa abudu da mai layar ta bai ji bauta yi ga ji bauta zanduku daga duka zanduci zanduci kuwa fi bauta yin zanduci na jiwanan e, wala ta judo lil asna daga ya ti ya kuti jima wala ta abudu ha e mai ga hun kuti jima wa iya khalqulla ina kuti jiye alita ja ya beji wuna man gaba abu su sujud d'o na gaya na bani daga na tsoci ga fasjudu layi na d'o gaya na ba ci mitu ba na wanda su jada amma yi min gairin azaim amma wanda da min ne dole ba ne da na gaben fa mu da su da da zai fi dafa ba amma wanda su jada ta wuce kan na'am bismillahir rahmanir rahim اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر جمالي سورة نبي سورة عندلي سورة يدو سورة القمر سورة دنا نيتشتوا مكية sura na nama annabi muhammadu lajin jira a cikin yawa iya hamsu wa hamsu aya aya na damin ya sura wani aya ara ta bai kutu maudu a ra'isi yana sura na yawuna zikiru ayat sura ne wa kuma faitu kwa gangani da aya je ya eh. war rusul sura ne ke wa kwa pa itu pa tin la mari ga tu shi ne jinde kafir annabi muhammadu lena wa mu'jazatuhum al-kubra gangane be mu'jiza ka ka ka ina to sila ya unchuko unchuko ne zaka le wa ke ga lele so ga ton ton bismillahir rahmanir rahim be sunna ya allah ga ita ka tunana etu ye go etu eto sai so ci ga ga batamare iktara batin sa'a kiyama a tsobare efo na su kuka aji kiyama na fama a tsobare hmm. eh, su min ne ya sunna ya kiyama ya yi kiyama na asa asa eh, sunna ya kiyama ya yi ga asa balare da jima'a ga kasuratul asma'i ta dullu ala sharafin musamman كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كان دون دون نيغا سنة كمانا كان دون دون نيغا سنة كمانا وغا غودونا غنينا تسنة دانو بابا ebo na kiyama efo en kiyama hunde sunna ne amma na popular na ga kiyama daga na baro ga da nduru a tin adda rafe dunanu adazairin dondo na tsoci ga ugba tombe gbaro gina zan dondo ga ti gbaro ti foka to zane ya ragi na wa ti ragi foka biya a'a mini yana zaji da mini ya foga wani na tsoga na nga igbaro ti so kuma ala zan dondo ti gbaro ya bayan kim na manyan tarihi labina a ga kiyastawa nye gbaro na za ndo ndo ake fo kiyama ya na idoji nye eya na eze ba eyi eya shi ba nga za ndo ra ki ba wo so ko ga za ndo ndo ya ki e ko de ko mu ba sa ndo ta can kiyama da sunan shi don e ga alƙari'a yawmul qari'a

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم التلع efo efo na alita ya sama da alita ya kinyi ga gube da shi so ko so magana na so ci da anuga manuga mafuga anuga يوم الواقع يوم لا ينفع مال ولا بنون so ci ga ikitara bata sa'a a sa'a kiyama na wane hannu na so ci ga wajina wọ́n tsọ̀bá ní wọ́n tsọ̀bá kpankpankpankpa ihun dẹ̀ kọ́bi sọ́la ní ẹni máa wúwo bá lẹ́kì yá amadé kọ́bi sọ́la ẹni ndóńdó náà ajẹ́ni tsọ̀bá ọgá ẹ̀dá náà fi bìtí wò wọ́n ajẹ́ni wò ajẹ́ni wò it can come at any time at anywhere. kan duro ajali bi awo e daga abicha ajali bi dana da ya fiti o bada ya fiti lachi tuna wale ke wale ke mna wale ke mna ya fiti lachi na o mna ke mna so ko e janga da gora ida kala be na be chinne ba be chinna ne be chinne ga to te dinga da gora ida be chabe be chinna ne قل إن الموت الذي تفرون منه فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اقتربت ساعة توشي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اقنا ما توشي قدانا كواك كذا دون دون يوتا سوبنا iqtarabati sa'a wato ga da mazukata yabban ya wato a ga iqtarabati sa'a wato ga da yi. bangaye wato a ga iqtarabati sa'a wato ga da mazukata dokota wato a ga iqtarabati sa'a wane kemina kabari je bebe fulur ya wa wa wa ba na nuga kalin da nawa eh? ya da boye tuzan da ci ya da boye tuzan da ci ya la ya la kefiya za a aza wuri la bebe ya la kefiya aza wuri la bebe ya la kefiya aza wuri la bebe ta ka degi wato man اقتربت الساعه ayu annas iqtarabati sa'a to ce ga ya annabi muhammadu ga zan duru labi ci ku ya ko kiyama na to ci ga wajina iqtarabatu wa tsoba eh wa inshaqqa al-qamar al-qamar etsama inshaqqa wa pefiani eh yana ugwa ga kiyama tsoba etsu a pefiani wa pe infalaqa ètò agbẹ́fẹ́ ani ìṣàkà ètò agbẹ́fẹ́ ani kẹ́mi dẹ́ yẹ làbáàrì náà káàfìrí ẹ̀kúrẹ́ ṣáwáyé àgá àyà àdìyàn dájú ní níbi muhammadu ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kiye waga mai hugo a ga ya waga ya tuwa ya tsufe daga fitowar da wujiki ululu saguba ya tsuwan na ga saguba mutoci wujiri gawa yi tuci so ko kan ga iga imani jin ya alikawali jin a gaye ya alikawali jin a gaye a tsoga toluwa alaka lailatul badr eh, alaka lokacin na ya tsoye lashe kuru na tsofogu ogute tsofogu oguni tsofogu egi kanu wuce ga ya tsaye laje kuru eh wani ji gafi aya da aka yi e, e fama pati ya abi kubai so annabi shi na da yayi a tso madana abu jahali dana ya aluma annabi muhammadu gana fir'auna ya aluma ya abu jahali a na tòkó ga anabi soko muna ci na ne nga soko me diye ke muna diye na ni na mu da gani to ya shi ya ka dai ga ba da tsai ya tsai la kun da kana daga fitin soko la ta baju ya li tangur la ga ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi soko ndon do de mutaza na dugi ga de abia le tsai ya e tsai makar ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀ṣẹ́ òfin gan fi gúbà páàtì nífẹ̀ẹ́dà ta pátíyàn sọ̀fọ́ páàtì nífẹ̀ẹ́dà ta pátíyàn àbí gùbẹ́ ìsọ ń dóńdó àti fẹ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ti gan lélẹ̀ wọ̀gá yìí tó ti sọ̀kó àbájá lìgẹ́ ìyá aláàjì máa nìbí wọn yà sẹ́yìn lábẹ́gbì látìtì náà látìtì náà iná mọ́kàbọ́ náà àti bẹ́ẹ̀ lẹ́gẹ̀ẹ́ alẹ́ tó á sàfihàn gúbà gáàtọ̀ ìgbà yìí máa nìjì eh ake ala titiri la titiri eh lalle alene tsofe fe daga samu ce shiga a cikin yan na mada abu faruwa da to a cikin da yawan a caya labarin abuja da ba ɗayin mo ɗayin mo da na ji ma da na ta kaga ya kunda cewa wato ya ba ne ku ci ci ya labari yayi na yi da an ga yana yi da wani gusho na to suna an da ci a duniya da da da na wani na wani ba ibn ga ta wuli don ba ni nan inna la ga furu so ku fa bi so ku ji gafara agaida na annabi muhammadu ne ya tsaye biye na ungato ishadu ya jiri dana na ishadu wai biye da na ina ya wani na da na aga wee mami ma ya guga wari ibe gan wani iri da wuce ma ka to baa ni yi da da ko yana wee dina aga wala obe wa wuce labe to sun aga yana dẹ́ àké sun dako dako a wọ́n wọ́n wani waga min bí bin mawuta layawa nga tó ce daga wa wọ́n yí yẹ̀rọ bisimila. káfìrí rau wà yu'ribu wa yaqulu sihrun mustamir kafira na mujiza daga bayan annabi muhammadu daga na ja ga imanin jiya nan yi uridu a gasu mashata to sun kagale ya tsogawa wuja na biga gan walayen ka zan wuya ya ya tsogawa ya make tata ya ci tsaye na kaga wuyi taimako su kwan wa ya ja na ya gona su kula ta bala ya tsuwa nusa mawala tun daga na su kuja ne na ba ga buta kendo a annabi nuhu game ga mayushi na waje ala kamara fi hinna nuran waje ala shamsa siraja kagu yi su matuwa na tsocewa ga utuwa annabi muhammadu na yan natuwa ya ga amma wa in ka kaga ne ayatin alama na hukwa kan gaskiya bo ta wani du a gazu mace ta wai ga ya ga ya damitu da ya damitu hadisi ebe mitu qur'an ebe mitu hadis ye ndoro da mini qur'an ba hadis yana iwo bi la wichi ebe ma ili je nini ega yudu je nini aka ndo aga nga eh, to sala to ma je nini eh to sala ka je nini to akidu lu je nini ibada lu je nini igagama igagama kaza ndoro ayi daji ga anabi muhammadu ga itu chiwo an anabi se model oge waga wasan zaye sanabi sanan janabi an waya ya ko maji ya ko amma soku annabi masu mu soku tsuwa soku alanna tsuwa adaba ezu jiye mini adino alawa ya aibu annabi muhammadu jula a'a amma wa iya rauka ga ni ayata alamai yuridu aga su mashita waya kulu a cagagan a ada ka da nan sinu ala ya lakan yi da ya siri na gada wala ya kan zayo kya ki kauluwa eh eh e zare zare ba e ba mi da ta kai ma tu dire za da gugwa wani su buga gumi gumi na wuce reza ka yi mi fe balo fe balo ji faruwa ya ko ẹbí wọ́n yà ń ti lẹ́ òtí fẹ́lá túbà kú ẹgbẹ́ náà ń dá ẹbí ńlá sọkó ti pàgó àgbà pé tí wọ́n fọlá ẹ ńlá ẹbí ti láwọ̀ àgbà kó náà ẹtù náà kàfẹ́ àjà àdáká pátá náà ìdájọ́ bá bọ́ ní ẹ àgbà ń ti rá àlébì mọ́mọ́dé jẹ́ àwọn jẹ́ àìní ẹ̀ tọ́ nje anyi n'e congo congo la gwala kaayi o ekuulu agaana eh, na na na o na na na o na na na na na bea bea ward anasiru e ya musta miro eh, na magbo kanu musta miro ndị e muu ya na chibu ochiri na amu. ahuwa ataba ahụhụ ahụhụ, wagulu wakazzabu a nabi muhammadu mai gama na ata nabi gamana na eba ya nupenciyo za na ga zuwa oci biyu dena aja nupenci aji biyu na huta gama na amma ya na gayi gaskiya na e zaga bai ga wuji gaskiya za wuce yi gamana na wa ga huta gamana, na wakazzabu jama'a na na ja nabi muhammadu yi gamana. gaskiya na annabi muhammadu bai bayyana auyi ga mana wa kazzabu ajiye da guya eh za man ga lami tu ga mana kin wajo wattabu awa wa sai lami tu tu yego ga mana zucin doro e mi ga wala tu tu yego wattabu ana matu awa awu e tu yego aji fil batil da e tu ga mana na ke tu bona Allah subhanahu wa ta'ala ga ya annabi muhammadu tasliyatan lahu so ko da ma da ci zugabo wa kullu amrin al'amarin dondo na zan dondo gaji na min alkhairi alkhairi wajo wa sharri da da wajo mustaqirru gaji tabbata bi ali ya zan do gaji na fuki ya da gaji wangi na le wangi so kullu bi da wangi dan ma ji da da to so da da we wa kullu amrin al'amarin dondo mustaqirru ma gaji tabbata eh ya zanin dondo ene zagala bi ene zagala bi basu ko no basu ko ga gube ya in khair fa khair wa in shar al-ashkiya na'am ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة coci ga a annabi Muhammadu ga kafira na yi na zidi ma ni bi na wala kadita an wallahi mun da min al'amba in yi labarin ya alaka ya zama fari to a so da ya ba a ke ga soci da alaka ya dawa ji samu dawa ji jama'a na nuhu ji da ma'a na bi salihu ji jama'a na bi lutu shi jama'a na bi shu'aibu shi fir'auna shi namruzu shi qarunu shi eh a to ade labarin na na wala qad ja'ahum labarin na madabeya eh ma fi labarin na ma kudan musdajar yana nahun ga alaitu da jaruwa musdajar musdajar na asaliya dalun nai ta'u mustajaru bugu ya sani eh, litafifin lisan ebo albarkacin dalube ta'u makaraja tsobawa ta karubun makarajai makaraja tsobawa a cuji ibdalu wace waga waga mustajaru kaca asali mustajaru mustajaru ehuna so ko gan labari labari na cocin laya a ana labari ƙura'anu da shi bbc yare na otu ajogon mai pe bbc biya ya kuna gama na aja gaga otu ga wai cuba to ban bai ƙura'anu zalikar kitabu la ba fi la ya ti ilbatul min bayne ne wala min khalfi eh wanda kadi ja'an so ci gan da bai zawangi min al'amban ya labari ma fi na min ya labari musu musdajar ehunan nan da mu ehun nan da mu eh soko soko soko eh, wa alaka ya zama fari mata ya bai ci da bai eh bai ci da bilan kali da mini na amu حكمة بالغة فما تغني النذر نعم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر نعم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم كأنهم جراد ce da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga hikma hikma wisdom yana ya zane mini ya labari ya zama fari yawon cu da buɗe lesson na coci ga hikmatu wisdom dabo hikima dabo ba liga na dalin gille gina eh hikima dabo na dalin gille gina da mini ya ita e, Firawuna. ẹ̀tẹ́ nàmúrúzọ ẹ̀tẹ́ jẹ̀mára ànábì wúdù lọ ànábì núù ànábì sọ́álíù jẹ̀mára ànábì lúùtù yìí tó ti ga lege mọ́ náwó ní dalẹ́gẹ́ lẹ́gẹ́ zandóńdó gbàgbà ẹ̀tẹ́ náà wà lásìkò tó zọ àná. àmà káàsà ó ó káàsà ọmọ àtúgbò ní nùzọ ànùzọ. in wannan na je nana ko kuma annusu za na je nan wuna eh za na je na zawan fa wuna to tuguni eh uku ke a zawan giji na aga eh aga jiga ai gangani be yin wuna ya za na je nan wuna na to ba ni zawan ya ce ku ke ru wacu zan da ci be na wai jina wa gawa tiyar jewa ya ko kwai inda zan da ce jina ta kama na zan da ce da ta tikin wa in yi ci yana zan da ce jina zan da ta juga su ko kewa ga nuwa da su su ko su kuma tugu ne na فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفور النبي محمد فتول عنه زاوس نجيب وقال عنه وازد أنفعني فتول عنه زقابه wadataji zungabo gaje na watawalla anu maazuma jata zungabo efo ebedona yawma yad'u da'i efo neza ichi wa yiza jina unga israfilo soko ga wato toti ga in la eh, da musu israfilo na wa يومئذ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمصا يومئذ إفهمت قدب يتبعون الداعي إذا يتعيز وانجي ونجي إسرافيلو zandun da na maza na ki cadon jamfa ya na layi wata lahun wa da bando ci kako na da a'a wa kashi atila aswatu ramani mere zandun da ba ya su ko adda zakan gana fala ta sumu ila amsa annabi wallahi zandun ga na ki jamfa ya wani adda mere zanin duwa na wawo na yana wawo na bici boku zando ne dokin na yawo wani. yanda dai wasu ya lakulu masu ga ta zando ga yanzu age la kuce lo ma duka ta na kaza ndoro aya ba na kaza ndoro aya ba kaza ndo ci kaza ndo ci pa bi ci pa na ka ko ma duka ta kilo ci pa mi bi so to za na pa wa bi ci do ga wa ga wa ga ga mun ku ga in ba za ndoro aya ba to ga ne da ba su ko a fo ci mi so a da ma ndoro aya ba ga tsoce ga jogaram an dofu sayi na wasana a didi zane ba su kuba da zungamo yau ma ya da wutai efo ne zai ca a yi zai eh, ila shaidi lo yin eh, da ci nuku dandoro yi wani dandoro yi wa dandoro wa gan dandoro wa gan ubeje fakiya ma kuma dabe la shay'in nuku lo yendo china na ndo yi wa e fe beda wa Allah Allah Allah gai eh efona na malaika israfilu unga kafola kumina kanu tubata randondo idaka barewa سواء ونوى آيات على البالية والأوصال متقطعة واللهوم المتفرقة والشهور المتمزقة إن الله يأمركم أن تستمين لفصل القضاء إنوا إنوا إنوا إنوا إسرافيل إسرافيل كفوا العدم صون وعبرا فإذا نفيا في السور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سقوبا الله بك فلنا أه؟ أيتها العظام البالية تكون ya ya tsuku na nufikin bo cagin bo bayani na wala ausalun mutakattiya ya ya bagu bagu na ji bagu bagu na ji kudo ji le eh afo kudo ji ari o fe ba we wana ji kudo ji le biti ji kudo ji eh na kapa ya ya na kapa tana ji kudo ji le ya bi a zaya bedo ji ci da ta yabe da shi eh wallumu mutafarrika yaya na ka ci ma epa yaya na ka ci ma na yi wanyi bologi bologi bologi ci da gbebe na yaya tiri na jasa gbere gbere na inna na ga allahu na ya amurku wanzu ya furu ba ne an tajtamina ya ku da doshi ya tsona yi fi kaba wani ya kumi ne da wani daga na tsotsa a kanada ga wani ya kumi ne da doshi ya wana sakwaiwa tun da kiyama jinan nan so abin da ya ne eh kyan da tsotsi da yana yadda da wacce ya ki yi ce wai tutuna wata abin da ya ne kiye tunji wa akhrajat na ardu afqala da abin da ya ne kiye tunji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na israfilu mun ga kafo wuce be israfilu ga kafo wuce be zanaki ya kai tuta ibe rai kiki nai nai mito muhammadu annabi ga kai ti ya kinku ana awwalu man tanshaqu anhu da ardu mi muhammadu mi mi muhammadu ga kai ngi sarri je wana kabari ga tuza iti ya mi ga mi ga kai ti mi ga kai ti mi ga izamu fara amma kawun to gurun tuga to ni da so butu bana to ti butu un ga ni ba ta na to so wa dada eh wa dada to ya ba na ma duka ci a nake da duda shi a tsaga man su kwa ne to ba ki to yi da ki ba ti guru to ya adda za ta yi dole adda na kawana sai dai ya ba na zando a da cike loki ya mana yi kaka zando ci su kwa laye laye wallahi labe na tuna a ga yin tu zando ci da ba tu yin tu lo jafa ki ya tando ci wanda ma gbagba mai fuska fuska fe gbagbe yau kai allah wato gangan tando ci nga na ki daga kabari omi ga mutu juyi labe to nga juyi na nga je ila luci ta ba wani da ga lon za bank ora o ga juyi na o ga luci kabari da so ko o ga juyi na o ga juyi na الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وأرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتعى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا aga annaki daga mini yan kabare su annaki na ibe stroke stroke na kanni ga agba su na kanni ba a cika annabi ya yi labarin man kana lahu zawjatan famalat ila idahuma jaa yau alqiyamati wa shukru ma'il zandondo nagade imi kubana zandondo nagade imi kubana ucha imi nichea imi niwe dade ma imi nega ogaga wani kaza kasa mi ká wọ káyí láìsí mi ọ̀rẹ́ mi mọ́ mọ́ gízi àwọn wà mí tẹ́ ya mi dẹ́wọ̀ yà sọ̀kọ́ ẹ̀gá amọ́rí abúlọ ẹ̀ máa nà ń tó mọ̀ tẹ́ ya nà ń tó tẹ́ azọ méjì tẹ́ azọ tẹ́ tá gàzá wọ́n tá gàzá ọ̀gá wọ́n láì tẹ́ láì wọ́n tẹ́ tá mi gàzá wọ́n tẹ́ tá ngala ose wo wo dana uji wo sowo wo sowo so kuma wo sowo ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zan do ga da mi kuba jazanu ci uci jinan ja a yau bar kiyamata wa bai wa da kiyama wa shukku ma'ilu na kanci mani ni ga agba so ko do na kanci mani ni ba alama da wani bai gimi na wa ga waga ta e ganne ba ta yi ya ce ebona an tso lagun wa fi faruwa na miga na ti zawangi gumba election di 2015 2015 mo daga ma ji gan a sokofa a kashi wale na na zawangi na zawangi ga yu da na sokoce zuwa eh uce zuwa ngala tso tse ga e ga na wuye ga ya da na innahu la akum mithla ma annakum tantiqu ganin wani ga yayi da gaski wo kendo ya tsoye ya tsoye din ga yado ya la gaskiya ya da shi da yayin wulaci ele ga ya ja fone ga ji no ga gbare so ku fa ku ji ga ha yawma yadu da'i ila shay'in nukum خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سكوك خشعا فوتيغا زمان ما فوقا إذا يفبو أبصارهم بايلاجي خشعا nga fe gbogbo àṣìṣe lábẹ́ ti rí ra gbà agàtìyà fọ́gá agàtìyà kẹbẹ̀rẹ̀ fọ́gá àgbà eza dana na wai dai ta cin wai jawo muki na kuruntu a mai giwubi kuma ke kuma ke dasan ta ha'a mudda gwa mala'ika yau gilasun shida da la ya su da la mudda gwa mala'ika yau gibi da maye musulmi ne ɗan na ma laulu jahannama ma laulu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya fa yake ya mawwana da yi a katwa nan to jahannama wato a lula bejin fabada su kwa jigala jahannama labi eh la'a saba'ina alfa zamzima eh malaika ji a gaji a jahannama be eh, eh kyan da tsoci ga miniyan su suratul maza eh tsoci ga ganna miniyan suratul fajr hmm? eh waji a yau ma izin بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر يتذكر ما فعل وما ترك وما أعطى وما منع وما غضب وما يعزم وما ضيق يتذكر كل يتذكر كل ذلك ولكن أنا له الذكرى أيها المسلمون أنا له الذكرى ما تنفوه efo so muhammadu ga soko ga dabe be ji annan mai na zandura ale na wa buri zatir jahimu liman yara jahannaman na annabi sallallahu alaihi wasallam ga jahannaman na na tsoca daga wangi da fina eh zari zari na ga dan jahannama ci gbau be jamfa kiyama na wai tsakaniyar 700,000 zari kena otu mafoce dinan kuran a shiga mala'ika jadi a tija na biyu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini ya zari ni dondo a dai mala'ika 70,000 zari ni dondo ya gada na zari ni dondo zari nin dondo a dai mala'ika 70,000 kacha mala'ika ni ni gbaja annaba biyu malaika nin duwa mu da ne zari na no a'a sai malaika ga zari nin don do sai malaika ga abu 70000 to calculate yan 70000 ya 700000 ne zari calculate yan malaika ne da ba ja ga mafi ba na su kwala da ci da fi su kada na wani ja ga mu na اجرنا من نار جهنم sukufa bi ko ga zan ci ba ba ko za ta na isho e eh, za ta na zo za ci wancu ma ba gina won ba eh ya juna min na ajdad za wani ya fitiya min al su daga min yan bari abu da an yafe tiya mini yanka bara mu ga laye ka annahum jaradu a ga borojo mun tashiru ne ga ga yana ke wa ga ga borone ji la kachi mo aduchi mo da zan do ce ga ya zan do ke ba na wati ya na ko alaka wa lati yo ko ba bo lati zan do do ya ida fe lati yo ba ndo do na mo ga lati ya na kiyama ga wa do do ba ndo do ga do ga lati ya ida ga tiya ka boro zan do ro an shi an dura dura ba no ga daga latiya ne kiyama e ga wani rodon gerard ya ya ya ya ji da shi bo muntashir da ja ga ya Allah ba la yadruna aina yazabun adda za ke ba no e lona dan dura ke ba no atiya na bo chu me lona na laka me lona ah, wa ke amin al khawf yabo e da su

wọ́n máa kí èdè dírẹ́bà náà páwọn náà wọ́n já àtkúlù nọ́ọ̀sì máa á sa ikùn wọ́n ṣègbè wà kí èdè dírẹ́bà idan wa'annan kina mala'ika gina dondo tiye mu'ti'ina zan dondo e zawangi zigafe zan je sani madina anaqan zan dora ya su ko adda zaiti musulmi fogana adda da patriar mai adda adda zai ti musulmi ana dan dora dan dora e daji foka dan dora e daji musu ko ga ji bauta sai dai kafiri ito bitule muti'in dan do e ya fe die ila dai lo ba ya zane yi no dan mai yi no ga iso ko anai wada anai cannot dodge him pure eh eh ma ke ba oga na ba solo na solo de ba dufu na oga dan na ka kwace wasu ga kelan a lo ya na bismillah ya ma sharal jinni wal ins in istata'tu an tanfuzu min aqtar as-samawati wal ard fanfuzu fanfuzu istamir alayka an tastamira dabara na wakati wacati na na na mewaya na ma ah, give you that mewaya mewaya huria e eh, mewaya huria ina eh, oga lego wa jinga ma oga lego wa bichi da na mewaya huria e fili china fili mi soko china ma oga bichi da na bichi da ko fili china why some ma wa fulo fuda some na ya daji awo ɗaya da su Allah akbar mu'ti'ina ila da'a mu'ti'ina ila da'a yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir tó ṣe gẹ̀ẹ́ ànábì muhammadu gan-an zandondo yìí nana kidan gamine kabari warana mu'ti'ina eh ya fa zane je diyena ila dai lo zane yina eh yakulu al kafiru to ci ga yana dan ya kafiri jo ka kuna ga daga kabari to lo je fakiya mana e bona kafiro to to to da masiba masiba bandaran da ci dabo su ko ta hunta ta ci ja mu ga da lu wa in minku illa walidu adda zainin dum da su ga da bauchi in na ba tuta wa in minku illa dahila adda zainin dum da illa dahila su ga da gobe kana ala rabbika atman maqdiya amma ga gazanin dole da siratu so cikin waje dole ta ce so ciwo wani amma hukunci ba tu wani ga ba ga so ko ciwo da min ba da sirati ma aduwa hun ci dai yake ga so kwa ruwa o ciwo e to Allah wa kana amran muqdiya يقول الكافرون كافر إذا فيه فناغا نكي دغمين كبرانا اذا جدا بنا جاغنا اغا نكي دغ كبرى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اه زكي نكي بيو دغمين لي ني لي كبر دانبو هذا ما وعد الرحمن na sukun ga ya ci abuca na daga tsoci tsoci na igara manu na jihar kawai yau ya funa ga wagawa layawar dan ba wacce gawa alaɗa wani ƙunga bayani a mudana ta faruci da na yi na faruci ya kulu da kafin su kwala idan mini randon da ne kafiri na ya kunu a fi ga wani ya kunu ga continuous tense filin mudari yau ya kunu you continue saying kafiri ah, da fi ga efunci a daga annaki daga mini ya kabari abu yana dami su abu na a da yau na asiri efo wala da oh efo wala da na yayi oh efo yanzu da na yayi oh efo wala da na yayi oh efo yanzu da na yayi oh efo wala dana yayi efo ezo dana yayi oh efo wala dana yayi efo ezo dana yayi oh efo wala dana yayi efo ezo dana yayi won shiga wace ga harbe da fake ya يقول الكافرون هذا wanda so ci gai fahimci adala kafiri na gairu ya si su kuma wa ta sauki a kafin fuga ta to ga su kafiri to ta ta sauki a so ku faɗi insha Allah idan ka tuji ba mu yabo darasu wani ya windo insha Allah da ya so ya ba coci addu'a su ku ga yi mafuga coci ya rabu ya rama idan ba wai iya ba wai ka kuna ya shi wazi ba na na kaza wadda me na gane dan dun da muka a fifi abu ba tọ́ta nígbà náà tọ́ta ní ṣètùpá ìdá wa ń gálá ń jí wà àgbà oúnjẹ ní igbá padà sòkó ìdá àbáwọ̀ fábíyì fábíyì sòkó fábíyì sòkó ti gbà wàlẹ̀ ya gbèsè àti déédéé ní tó ti rí kúlá láàrin olú ẹ̀ wàlẹ̀ a yi lokaci ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك